وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين annabi ibrahim ya faɗa ta yadda mutanensa za su ji shi ya ce na rantse da allah sai na shirya wa gumakanku abin da ba za ku ji daɗinsa ba bayan kun tafi wurin bikinku kun bar su